daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Alhamis takwas ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe yana tafa ne daga Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado, inda a yau shirin namu zai tattauna da wata matashiya akan muhimmancin ilimi da kuma dogaro da kai. Sannan mun ji ra'ayoyin wasu matasa akan fatan su ga gwamnatin Kamaru. Baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke-girkenmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. barka masu sauraro maimunatu sadu ce za ta gabatar da shirin yau da gobe a yau dai muna tare da wata baiwar allah wadda nan da zuwa jima za ta gabatar da kanta kuma za ku ji yadda tattaunawarmu eh, za ta kasance malama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa za ki iya ki gabatar mana da kanki ni dai suna na rashida tuko mm. rashida tuko shin ana makaranta ne ko dai ana kan karatun ko kuma an riga an yi yanzu an kama aiki ne a duka biyu mm. ana aikin an yi karatun ana kan karatun mm. kamar an taba bokon kamar yadda kike fada eh, an taba bokon yawa yanzu yaya aka fara bokon to eh, na fara da na samu first college certificate 2006 hmm. shekara 2006 a hmm. catholic school santa hmm. na samu ordinary level a shekara 2010 na samu advance level shekara 2013 hmm. tom na ci gaba na tafi na samu konko a hmm. hmm. na samu license in uh, publishing na koma kuma na soma eh, master en eh, um, science information de la communication man aro sarba kika kika je kika yi aure na je na yi aure eh. to daga baya koma kuma na je na yi eh, abin nan din na samu matrix mm. ah, eh, health and environmental communication wato kina cikin ah, wannan auren baki iya kin ci gaba da da makarantar bane ko dai a'a ina cikin ah, auren da zan yi akan dama idan na yi zan ci gaba mm. to na yi aure kuma sai bai yiwu ba bai yiwu ba mm. da na fita auren idan na je na ci gaba mm. na samu mai trace na koma kuma to yanzu ina na ina eh, eh, um, local administration mm. Precisely in administration and management of local policies at mm. school of at, at uh, National School of Local Administration NASLA mm. a Nambuya. Mm. To shi ma na rubuta shi 2022 Allah ya sa kunku ya fito na samu kika nasarar samu to da shi muke fama yanzu madalla za ni dan koma baya cikin wato ainihi bayanin da kika yi na batun makaranta har ya kai ga wato kin kai ga yin aure sa'annan kuma wato kika fita aure kika je kika ci gaba da makaranta shin a nan wato ɗan tattaunawa da nake so mu yi saboda ƙoƙarin wato nuna wa mata cewa wajen wato ƙoƙarin dogaro da kai da yi wa kai saboda wasu matan suna gani kamar cewa bayan idan an yi aure ba a yi nasara ba za a dawo gida a zauna a wannan lokacin ɗin yaya ke kika tafiyar da rayuwanki yanayin da kika tsinci kanki a wannan lokacin ɗin cikin zamantakewar aurenki it was not all that easy idan kika fita kin san sha'anin mu hausawa ake ta je ta yi zama o ta koma makaranta tana karuwanci o ta mm. yi wannan ta yi wancan mm. to yanzu duk dutsunan da ake harbin ki da shi ke zaki zabi dutsunan bango zaki gina da wayannan duwatsun eh ki limitin kanki ne mm. ko kuma tattarko zaki gina ki tsallake to shi yanzu ke sai kika ɗauki wannan bayan kin yi bangon kuma kika yi wato gada da kika yi kokari kika tsallaka gada mai na tsallaka hmm. to wato nan one it was a challenge hmm. idan duk a kai yake hmm. saboda kin fuskanci matsaloli a zamantakewar aure shin kina ganin wa'annan matsalolin da kika fuskanta a zamantakewar aurenki ya baki karfi da dama da kuzari wajen ci gaba da makarantanki? ya bani karfi sosai ma domin ina ban fuskanci waɗansu matsaloli na je na zauna komai a daɗi komai yau daɗi gobe daɗi da laban ci gaba ba mm. to amma idan na ga yau ga abin na fuskanta gobe mm. daban ta daban mm. sannan kuma duk waɗansu matsalolin da shi matan suke fama da shi amma kuma idan suka sai su sun nemi wuri sun zauna sun suna kuka suna nema a share musu hawaye maimako su da kansu su tashi su yi ba wanda zai share miki hawaye ke ban da ke ba wanda zai so ki fiye da kanki mm. idan hakan zai faru kuma mahaifiki ko mahaifiyanki na rayuwa nan alhamdulillah sabanin wasu waɗanda abin zai faru da su kuma babu uwaye waɗanda za su yi kokari su dafa musu a cikin wannan auren rashida ya'ya nawa kika haifa na haifi ya'ya biyu yaya kika tafiyar da wannan rayuwar naki a cikin samantakewar aure da wa'annan ya'ya biyu sa'annan kuma yanayin da kika rayu da mai gidanki ya dafa miki baya a wannan lokacin mun san cewa mu hausawa yayin da za a ɗaura aure wasu lokutan sai ki gani ana maganar cewa a'a an yi zaman yarjejeniya kafin a ɗaura aure amma bayan kuma mace ta shigo gida sai a samu cewa wannan mai gidan yana kokarin kawar da ita daga kan hanya zuwa makarantanta ko kuma aikin da aini aka yi zaman yarjejeniya a kai. an eh, kika tambaye ne ƙalubale da na fuskanta a rayuwa mafi yawa, hmm. ni mace ce ni musulma hmm. ni kuma mai son boko hmm. bai taba dafa ni baya ba da zan yi aure da an yi akan idan na yi aure zan ci gaba a cikin boko da nake aure. to kuma ya san da hakan ya san da hakan an yi kuma yarjejeniyar hakan da shi ba a dai yarjejeniya idan har ba a rubuta ba kin san shi eh wannan kuma sai ya tashi mm-hmm. mm. to a waɗansu shi auren kuma da za a yi ba wai shi ne ne ko ka haɗu ne na so shi ba o oh. mm. a gani yanzu wato dangi ne suka haɗa wannan auren a samu mama ta gaya mata karatun da ke nan zan ɓaci eh. oh. inda nake nan na ɓaci da wannan da aka yi aka yi aka yi wato aka dai jawo hankalin mamanki da cewa gwara ki aure da a ce kin ci gaba da makaranta mm. to ita ma dai na auren bata sowa mm. to amma dai ta ba bakin mutane idan za a yi magana zai ce manya sun yi magana bari in biye musu mm. ita tana jira in ce na ƙi ta hafa min baya ke kuma kina yi mata biyayya ke ma yadda ta yi wa eh. nan manyan su ma biyayya a haka abin ya faru mm. na zo ka yi auren na aure ciki na shiga da aikin gida ba dama ya a wannan lokaci kuma da ina da opportunity samun aikin mm. ina da opportunity samun aikin mm. kan muka rinka fama da na zo na je koma gida na je na haihu na je da na koma gida na je na haihu augustin gizana yanzu na kai ga shi ne eh, political best editor hmm, a ah. nan balado a ah, crc ya kira ni da yana aiki a crc norway suke zo yi stash hmm. intention wata shida idan na intention wata shida su shi ya san da zai biya yawon da ya dauke ni aiki to ba da nan saboda wannan haihuwar da kika yi kuma kina gida wannan haihuwa ba matsala ba ne mm. yanzu shi ne gida ya ba da visa koma na haihu mm. hanya zai yana da wajen wata shi kin yi masa magana kuma dan na yi masa magana ki ɗaukan wani ciki ya ji da ciki da goyo mm. aka yi ta fama a hakan aka yi ta fama a hakan rana ya ce bene wani rana bai zai ce bene ba da duka duk abin da ke faruwa kuma hmm. ba wannan taba gaya ma. shiga ga ga habaici ga gori hakan da musamman idan kana zaune kuma ba ka yin wani abin ko sana'a ko wani abin kuma ta wannan bangare shi ma ganin shi ki riga kin gama yawo na gama yawo a inda nake nan kuma bai isa in fita ba balle haihuwa kan haihuwa hmm. don ranar da za mu rabu da yake min duka ya ce ina tuna zan tafi da 'ya'ya biyu kai ya ɗauki kai ya ce min yau na ko kashe ki ne kowa ya san ban magana ya kulle kofa ya saka volume tele duka da ciki ya ci min duka ba wanda ma zai sani a waje don ko na mutu iyo ba wanda zai yi Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna amfana da wannan shirin. A shakata da wannan. su sani ba ko kuma baki taba hiran ga wani baki ke dai kin ci gaba da rufa masa asiri saboda kina ganin darajar aure tun da na shiga yana ganin darajar aure eh. domin shi karatun boko da karatun addini duk alhamdulillah hmm. idan baki san abin da zaki ba da zaki zo ko kin fifita wani abu akan aure ko ki amma tun da na shiga na ce tun Allah ya saka na shiga da sunan aure ne zan zauna mm. biyayya kuma zan yi shi mm. muna tafiya a wannan ranar da ya ce min in tattara in tafi ranar ne ce to Allah sa duk wala haɗu ne magana ba zan koma ɗakin shi ba amma ban fita kawai da tafiya ba na zauna da ina shirya hankali yanzu kuma in hada da doka kuma a wannan dare an na fita duwala na koma ba na ban da riga kai daga zani sai himar ko takalmi babu a kafa na ya rufe kofa ya cimin duka yanzu ke kina gani a wannan karni da muke akwai mata ko kuma wata matashiya da take kamanki a halin yanzu wacce ta koshi da boko sa'annan kuma ta yi makaranta na addinin musuluncin a samu wadda zai yi mata ire-iren abubuwa kamar haka kuma ta ci gaba da zama da amincewa da zama da shi kamar yadda ke kika yi haƙuri har kika kai iya lokacin da kika iya kika kan da shi ne ma ya ce ki bar wannan gidan. an ce akwai su da dama waɗanda suke cikin wannan mahuyacin halin akwai su da dama don wasu ko in kai kuka ga iyaye ce ki haƙuri shi yasa ba a kai kuka ga iyaye idan na san wanda babanta ita take mata cin ne idan ta yi aro baban ne duk domin ta samu ta zauna hmm. daga ake a zaɓi wani sai ce ki zaɓi ko eh, aiki ko ki zaɓi aure to idan kuma har ke musulmi kuma akan musulmi yana eh, da wahala a cewa an kukuta an je an zaɓi aiki an bar aure an bar aure amma kin san a wannan lokacin a halin da muke tafiyan nan akwai mata waɗanda suke zaɓen aiki ko makarantarsu su bar batun maganar zance aure sun yi laifi eh, su ma akwai su da yawa hmm. su ma akwai su da yawa shin amma ni ka hmm. tambayi ni abina ba su yi laifi na hmm. in ce it's better you have a divorce daughter is better than a dead daughter ba za ki zauna gawun ke koma gida ba da gawun ke koma kuma ki fita a zage ki hmm. hmm. me yasa mata waɗanda suke cikin wannan wahalar suke da wahala wata za ki ganta har da takardar aure kuma mun san cewa akwai gidan mata waɗanda suke taimakawa waɗanda suke cikin wannan yanayin amma kuma me yasa ba a zuwa ko kuma zuwa gidan sarki saboda dai iyaye har yanzu da yawa kuma shi rashin karatun addinin ma hmm. zai kai su ga haka domin namiji da ce miki Allah ya ce annabi ya ce hmm. dukkan mu dai mun san Allah ya ce annabi ya ce mace kai wa mijinta biyayya hmm. idan suka ce wani aya ne ya ce ki tambayi mijin abin da kace mini Allah ne wani aya hmm. idan ya ce miki annabi ce ka hadisin hmm. idan ka ka hadisi to shi kenan zan yi wato inda ake ɗaure mata kenan inda ake ɗaure mata kenan Allah ya ce annabi ya ce to to wani aya ne hana mace ta fita ta nemi wani hadisi ne yake kai namiji idan ka auri mace ka kulle ta daji ba za ta ci gaba da abin nan ba shin baki ga cewa akwai jahilci cikin fahimtar addini ba game da waɗannan mazajen waɗanda suke ganin cewa idan aka auri mace ba za ta iya ta motsa ko ta yi aiki ko kuma ta nemi sana'ar da za ta yi yadda a yaushe suke kira ko kuma su ba sa ganin cewa ainihi akwai hakkoki a cikin batun maganar zancen zamantakewar aure kamar tattare da jahilci wato wa'annan mazan kamar akwai ɗan jahilci a tattare da su akwai ɗan jahilci a tattare da su to mu ma matan ba mu nema san menene hakkin wakan maza menene hakkin wakan aure na rashin zuwa makaranta rashin zuwa makaranta mai so ya ce miki Allah ya ce annabi wani aya wani hadisi ya kawo hmm. ki kawo ke ki zauna ba zai ba ki ci ba hmm. ba zai ba ki sha ba ba zai bar ki je ki nema ba hmm. ba zai sake ki ba akwai wasu man da suke alfahari da cewa ainihin igiyar aure na hannunsu kuma wannan igiyar auren da ike hannunsu ce sun ga dama idan duk wulakancin da za su yi wa mace sai su isa kanta wasu wani yana sakanta ma ina maida ta duk wannan ba gidan alƙali mm. domin igiyan aure da gaskiya hannunka yake idan har yau isa ke ne mm. ya maida ne mm. ba wanda yake da iko sai alƙali ba gidan alƙali har yaushe za mu zauna rashin magana zaman jurewa da muke yi shi yanzu idan kika kalli tele kika ko da yaushe hmm. resources suke ga wannan an kashe ta saboda duka eh. kwanakin bayan da aka nuna wata malamar makaranta wacce take fafutukar mata waɗanda ake yawan dukan su ita ma dai daga baya sun ga cewa shi mai gidan nata shi ya gama da ita bayan ya dake ta kafin a kai ta asibiti sai aka samu cewa ta rasu to har yaushe zan zauna da hakan ana ana anniversary cpc ba na na yi tafiya na aure kusa mata je ta yi rijista na mm. ta ce in je saboda da ta yi abin nan mm. to da nan je ana presenting live a meteor radio a nan inda ne ce kaɗai ya mace abamin da ko boya wani eh, lokacin abamin da santa mm, mm. ni ce kadai ya mace ni ce kadai kuma karana mm. to sai na yi na dauki our first prize na dauki our first prize a bongwa fuzo tun shi ne manager mai theory grade a wannan lokacin sai ya bi ta lari uce na chief of programs aka kira ne na je can kai auditing anan sai ta dauke ni aiki So to ina tare da ina tafiya secondary school thing, in din ina aiki da missouri mm. na zo na some advanced level mm. a ce na son political science to kowa ne zai samu uwana mm. inda take na karko kai ta can ubatta a Tapi abin nan ne ka ta taba ji maganan asma me ta rubuta konko asma na je na rubuta konko asma ɗin na rubuta konko economan Allah da ikonsa kuma na samu duka biyu abin da to na ci gaba da asma din annan na eh, yi eh, study na jarida duk eh, dai wasu matsaloli da mata suke fuskanta a dunkule me zaki ya ki faɗa musu speak up ki yi magana a yau idan wani fita zo ya miki fere ya miki duka ba da za ki je ki zauna ki ɓoye ko kina jin kunya ko wa speak up maganan da yi nan faɗa da za ki yi nan ba shi zai kare ɗan bayan amma idan ba so kanki kuma mm, ki kula da kanki ki so kanki ki kula da kanki Yanzu kuma za mu ji ra'ayoyin wasu matasa akan fatansu ga gwamnatin Kamaru. Za mu je mu saurari ra'ayoyin mutan kamaru waɗanda suke kira ga shugaba fulbiya da ya sassauta musu rayuwa a wannan shekara ta 2024 a nan ƙasar kamaru abin da zan ce a shugaban ƙasa gwamnatin ƙasar kamaru fulbiya a cikin jawabin da ya yi a ƙarshen shekarar nan ya daure cikin maganganun da ya faɗa masu mahimmancin nan ya tsaya a aikata su domin mun saba jin kowane ƙarshen shekara ya fito ya yi magana amma dai daga baya ba abin da yake biyo bayan kuma akwai matsaloli da yawa ya irga su muna neman dai kada dai ya tsaya ya tsaya a gaban tv ya yi magana daga baya kuma babu abin da zai biyo baya domin ya gane cewa talakawa na cikin wahala a cikin ƙasar nan. Hello guys, my name is Baba Ibrahim. I'm a student Barka da sunana Sadi Ibrahim, ni ɗalibi ne a jami'a mai zaman kanta a Kamaru. Ina buƙatar na yi magana kan matsaloli da ilimi ke fuskanta a Kamaru, musamman makarantun gwamnati. Ina so ne kira ga shugaban jamhuriyar ƙasar mai girma Fulbiya ya duba matsalolin da ilimi ke fuskanta a Kamaru tun daga firamare, sakandare har ma izuwa jami'o'in ƙasar. Akwai wasu lokuta da malaman makarantu wato suka aiwatar da zanga-zanga saboda rashin biyan su albashinsu da kuma alawus ina kira ga shugaba da ya yi ƙoƙarin samun mafita game da wannan lamarin dubban ɗalibai suna buƙatar a karantar da su hakan ya gagara saboda rashin biyan malamai ina kira ne ga shugaba da ya ƙoƙari ƙoƙari musan mun san jagorancin ƙasa ba wasa ba ne amma muna buƙatar taimako da a yi ƙoƙari a duba a malamai domin mu samu horaswa da ilimi mai inganci. us students we can learn and we should be in a good way so that we can gain more education. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa zauren girke-girken mu. To yanzu kuma za mu muku miya yodo. ko karkashi yodo wanka nemi naman ka mai kyau na rago shi dai a na rago gaskiya ya yi ko na saniya in ba ka nemi naman ka na rago ka aji so ka zuba manka a tukunya ga naman ka na aji ɗayar albasar ka ka wanke kayanka ka zuba in ka zuba ka baɗe kayanka da kayan yashi sai ka nemi tafarnuwarka da atarugunka ka dake ka zuba da daudawa in ka zuba ka soyi suka soyu kwana can an jima ka baɗe shi da gishiri sai ka zo ka ɗauki tumatir ɗanye ka isassa in ka sa tumatir gaskiya ba yi ka sa ba mata kwanku tumatir ɗan ka nemi tumatir in ka isassa manya ka yanka ka zuba ka zuba ka yanka suka soyi suka soyi suka kwaikwaya ka sa ruwan miya suka kwaikwaya can ka daka yi ɗanka kenan kawai sai ka kaɗa komi dai ka sanya da hudu dake shi za a yi dan ko kuma wasu ai suna murje shi wasu eh. kuma daka suke eh da koi masu murjiya kuma gaskiya da koi masu dakawa eh amma sai an tsine shi an kudda ƙasa. kasa wannan gyara shi tas ka gyara yodan ka fes in daka za ka yi ka dake shi ka hudu wannan ƙasa ka tankaɗe shi he ka dake abun ka kada in kuma murje shi za ka yi lokacin da ka gyara ka tankaɗe ƙasar wannan ka da dauɗa he ka murje abinka mm. sai ka zuba ka kada kayan to kamar shi in aka kada ana barin shi ya jima a bisa wuta ko ba a barin shi eh to gaskiya ba a barin shi inda cirewa yake in ka bar shi yana ta dahuwa a wuta cirewa yake ki ko minti ɗaya ne ya isa hmm. Hmm, sai ka sai to kamar wani lokaci akwai wasu suna eh, kamar tsawon miya ana sa mata wake ita yodo ana sa mata wake ko ba a sa mata eh in kana so kana sa waken ka hmm. kana iya sa wake sosai ma in kana so ka zuba shi in ka tsaye da ruwan miya in kuma kana bukata ka dawa shi daban in miyar ka ta taso ta da huta da kawai ka kawo shi ka tsiyaye wannan kanwa kanwai mm. sai ka zuba duka yana yi to shi wanda miyan yodo ko karkashi da mi ake cin shi da wani irin abinci tuwo ake cin shi eh to gaskiya ana ci da tuwon labshi mm. tuƙaƙƙar shinkafa mm. tuwon tsaki ma in kana bukata sai ka ci da shi duka duk wanda ya samu ya ci da shi da na hatsi da na masarai duk wanda ya samu kana iya ci da shi kana iya sawa hal kitse ma kana iya sa kayanka in kana bukata da man shanu ba sauraron mu a nan ne muka kawo wannan karshen shiri na yau da gobe to fatan kuma waɗanda suka saurara za a fahimci abin da muka ce kuma wato waɗanda suke waɗannan aika-aika musamman wato maza waɗanda muke tare da su a da yaushe waɗanda mata suke yawan zargi da wato ainihin cin zarafi da duka da sauransu ya kamata a ce su masu hankalta kuma a nemi wato sassauci maimunatu sadu muryar hausa sashen voa hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu a Kamaru Maimunatu Sado da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. za su bare